da addini da kuma abubuwan da suka shafi lafiya ta mu ga masu neman ƙarin bayani za su tuntube mu a lokutan da muka bada daga karfe 11 zuwa 4 da rabi na yamma ga wanda kuma suke buƙatar magani haɗaɗɗe za su tuntube mu duk inda suke a duniya insha Allah Allah shi datar da mu ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon bin ta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata to tambayoyi da amsa da kuma albishir yar uwa wadda take bukatar baya hips kaki kakki bata ma kanki lokaci karki je ki ji wasu maganganu wanda ki zo ki bata rayuwarki me bata rayuwa a zo a fara baki wasu mai mai wasu mayuka suna nan yanzu sun fito wanda ake saida wa mata wai zai kara musu hips wallahi ki kiyaye Za zaki bata rayuwarki bayan ki zai zawanye an samu wannan matsalolin can da can da can da can wannan haɗin da muke baku wanda kuke ganin kamar ba abin haɗawa ba ne duk da alhamdulillahi mutane da suka haɗa wannan maganin da nake faɗa wallahi ko rama ce kake ko namiji ko mace rama ko ka tashi rashin lafiya ka rame ka tsotsi ko kuma haka nan kai ta tsotsewa kana ramewa an je an yi bincike an tabbatar akwai matsalolin da suke damun ka ta wannan sai a nemo magani amma ba abin da ke damun ka kuma ba ka sa ma kanka wani tunani na tashi hankali bane ku je ku haɗa wannan haɗin duk ramewar da mace take yi duk ramewar da namiji yake ko yaro ne ya cika rama ku dama wannan haɗin ku bashi ya sha in Allah da ba za a samu wata ɗaya ba sai kaga yayi kumariya yayi kiba to duk abin da za a sha shi ya kiba a mata su kuma yana saukan musu da hips wasu yakan tada musu da nono ya danganta inda hips kike so mazannai kai wa'annan abubuwan da na baɗa guda biyu don girman Allah ku je ku haɗa su dankalin turawa da nonon shanu ko nono na fulani in ba a samu madarar shanu ba dankalin turawa in yaro ne ake so ya rika kiba a haɗa masa in ma namiji ne yake so ya kumari ya kiba a haɗa masa in mace ce ba take ramewa a haɗa mata in hips ke so ki hips mazannai ki wannan abin na wata ɗaya ga ikon Allah ana damawa ne daidai cikinka in aka samu dankalin tura kwara uku za ki iya ci kwara biyu za ki iya shanyewa ɗaya ma za ki iya biyar sai a dafa su ko a fere in an fere a dafa ko kuma a dafa sannan a fere duk wanda aka yi yayi abin da ake bukatar ne dafaffen dankalin turawa sai ki zuba shi a kofi sai ki ɗauko madarar shanu sai ki zuba ki dama sai ki rabki sha idan ba a samu madarar shanu ba za a samu nono mara tsami ki dama ki rika sha kullum ki sha wannan wallahi zaki ki mamaki an gwada shi ne ya yi gwadaje ne to kar ku je ku ɓata rayuwarku a kan wani abubuwa da ake zo ana zuko baya ko ana ba da wasu mayamaye da suke sa ka ga fatar mace ta ya mutse ta zagon ta lalace ki ba hankali halitta ce ta ubangiji haka allah ya halice ki amma in kina son ki kamba masu su dan karu kuma ki samu dan abin da kike so akwai abubuwa na gida da zaka sha ba sai kun je kuna amfani da wancan abubuwan ba muna fatan za a kiyaye kuma za a gwada in an gwada an gayi a sanar da al'umma annabi duk inda suke su masu gwada muna muku fatan alkhairi ma'assalam Lafiya jari ce lafiya uwar jiki sai da lafiya ake da damar a yi komai ku dakata ku saurara albishirinku ku ce goro al'umma jamhuriyar Nijar yauwa. Ingantaccen zance ya tabbata shahararren mai bada magungunan gargajiyan nan wanda aka san shi a faffaɗin Najeriya da faɗin duniya wato akaremi mai tilawa online TV shi din dai wanda kuka saba gani a YouTube channel da kuma a tilawa online TV ya shirya tsaf a wannan karin zai zo jamhuriyar Nijar takanas zai zo da kanshi ba sako ba tun daga Najeriya har zuwa jamhuriyar Nijar zai bakunci ya mai da kuma da magara daga ranar biyu ga watan Fabrairu na shekara ta 2020 da biyu akaremi mai tilawa a online tv wanda ake aika muku da sako ba tare da muskila ba ko ina a fadin duniya wanda yake da dimbin ilimi a game da magungunan gargajiya wanda ake kiransa a waya da kuma tasowa ta kanas daga ko ina a fadin duniya wanda ake bada magunguna da suka shafi sanyi basir karfin maza da istoma da dai sauransu da kuma bangaren abin da ya shafi larura irin ta mata yara domin kara dangon aure tabbas ta tabbata wannan gaskiya ne akaremi wanda kuka saba gani a tilawa online tv wanda kuka saba gani a youtube channel shi ne da kanshi zai zo jamhuriyar Nijar ya mai da kuma da magaran sati biyu jir habawa a magani sai da gwaji da yawa sun gwada maganin akaremi bukata ta biya ina mutanen Cote d'Ivoire Libya da Mali maza mata wannan dama ce a gare ku domin ganawa da akaremi wanda kuka saba gani a Tilawa Online TV da kuma YouTube channel shahararren mai bada magungunan gargajiya a faɗin Najeriya Oyoyo da zuwa jamhuriyar Nijar domin neman ƙarin bayani a kira lambar waya sifili uku uku tara takwas uku biyu ɗaya tara shahararren mai fata magungunan gargajiya a faɗin Najeriya wato akaremi wanda ake gani a Tilawa Online TV barka da zuwa jamhuriyar Nijar. Sai lafiya akan babu lafiya ka